a bayanan da take fitarwa game da cututtukan da aka samu bullarsa a kasar hukumar ncdc ta ce akalla mutum 34 ne suka mutu a fadin kasar sanadiyar cutar shugaban hukumar ta ncdc dr ife dayo adetifa ya ce bullar cutar na da nasaba ne da rashin karɓar rigakafi kwararren likitan yara dr lawal musa tahir ya yi mana ƙarin bayani game da cutar. mashago cuta ce wadda kwayoyin cuta jinsin bacteria mai suna corynebacterium diphtheria take kawowa kuma cuta ce wadda ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar sannan kuma da manya ma wanda suka haura shekara arba'in cuta ce wadda take zuwa mafi yawanci abin da ya shafi ah, numfashi ne wato respiratory infection akan samu lokacin da wannan kwayar cuta kan iya kawo gyambo a fata amma mafi yawanci dai wanda yake da illa shine wannan na respiratory infection din kuma shine yake iya zama annoba kuma shine yake kisa sosai kuma shine a wannan lokaci yanzu da ake fama da shi daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a abuja dr abdullahi bula magarba ya tabbatar da cewa akwai rigakafin cutar ta mashaƙo wannan cuta dama tun farko ko tana da ɗaya daga cikin cututtuka guda shida wanda ake cewa six killer diseases wanda yake tuntun matin ma da aka fara aikin rigakafi a Najeriya da kuma duniya gaba ɗaya tana ɗaya daga cikin wato alluran da muke bayarwa tana cikin allura guda uku da muke diphtheria pertussis da tetanus da ita ake bayarwa to kuma yanzu da aka samu ci gaba tana ɗaya daga cikin alluran rigakafi da muke kira penta allurori biyar ne a haɗe wanda yake ake bayarwa wanda akwai ta diphtheria din akwai pertussis akwai tetanus akwai hemophilus influenza to wannan alluran rigakafi akwai su don watan da ya wuce na disamba din nan mun raba a kasar nan gaba daya saboda haka duk cibiyoyin da suke suke ba rigakafin ah, allurai to lalle lalle akwai wannan maganin abin da muke faɗakar da jama'a shine lalle lalle duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya da ta yi sati ko kuma ya yi sati shida to a je a fara ɗauka na farko sannan kuma in ya yi sati goma ko koma ɗauki na biyu sannan sati goma sha hudu da haihuwa ya je ya ɗauki na uku to duk lokacin da yaro insha Allahu aka bashi ko aka bata wani rigakafi guda uku to yana da wahala a ce an samu wannan diphtheria ko kuma in ma ta shigo din to lalle ba za ta yi tasirin da za ta kwantar da yaro ko yarinya ko kuma a ce ma za a je ga rasa rayuka ba. Hakan dai ya biyo bayan yaki da kasar ke yi ne da cututtuka kamar kwalara, zazzabin lasa, zazzabin malaria da kuma corona. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.